masu iya magana na cewa kaddara ba ta wuce ranarta sai dai idan wani lokacin in kai yunkurin wuce gona da iri ka kan tsinci kaddarar ka ne a hannun da bai kamata ba ni fa zance idan ba naki ba surkulla lafa nake daukan sa kamar kuwa ka sani tsoron maza ne da ita Kullum ƙara san shi nake na ga sai an sai ki yi abin bakin mu kanin ka ka zubi ra'ayinka ka yi abin da kake so ina son mun kai ba so mafari a tunaninta da kuma sirrinta ta bayyana ne lokacin da bai kamata ba a tunaninta da sirrinta ta neme shi ne bata san inda yake ba sai dai kashi kaddarar tata ba a nan take ba ta wawai inda kaddarar take sai kaddarar ita ma ta waiwayi ta so mafari ai ba abu ne na ku mu ne da kuka kar kai kuka lillahi wa inna ilaihi raju. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam abun halimatu yana da amuna shine anti anti wallahi habib ne ina shigowa ga ganin shi na fara gani na ce maka tana da matsala za mu yi magana za mu yi waya ko idan ba kalma guda biyu suna